بسم الله الرحمن الرحيم وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه تبغون خاطبكم ملح وحمزة وليحكم بكسر ونصبه حمزة هنا قرنت وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وقال والسي قرنت أسر كسرة أنغانيكو ولي ونصبه كما سي وفئل النسبة سيتي وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ya karanta ta da kasrul lam ta zama lamul ta'alil an gane ko kamar litazhaba litaqra shi kuma fi'il allazi ba'daha ya zama mansubun bi al-mudmar wujuban ba'da lam ta'alil sai zama wali ya hukuma su kuma kira lamul amr kamar ta irin su yunfiq zu sa'atin min sa'ati da haka wali wali wa hamzatu wali hukum bi kasrin wa nasbihi yuharrikuhu yake nufi da yuharrikuhu na da yake nufi da yuharriku wani ya hukum ne ma'anar yuharrikuhu yuharrikuhu tabguna yana mai haraka yana mai wasa mimu wata mimu mimu ya ce nasbi inda ya riga ya ce bai da fataha ko fataha ina wurin mima ai ya harriku hu abinda ya sa ya ce ya harriku don ka ɗauki al'aka kuma yana da alaƙa ne da kasarar nan ta farko wa hamzatu wal yahkum bi kasrin da ya tsaya anan hmm. wani wasili zaka azama lamu kasara a ya ce hamzatu wal yahkum bi kasrin me aka san kasara fata fata kaga da ya ce ka yi kasara kawai ya yi shiru da sai ka ɗauki akasin kasara ga ɗaya kira'ar sai ka ce la ya haku an gane ko mimin da ya ce wa nasbihi menene akasin nasaba ba jazama ba jarra jarra yake mata kasara shine ta fataha kasara mm. amma nasaba jarra mm. to kaga da bai ce yuharrikuhu ba to da sai ka ɗauki wasu akasin waɗannan duk sai lamarin ya rikirkice sai wannan ka daukan masa fataha ka ce la ya hakuma la ya hakuma an gane ko ko la ya hakumi an gane tun da aka san nasaba zai zama jarra to amma da yace harriku yanzu aka san haraka zaka dauka kaga me eh, tahriki tahrikin kuma muqayyad ne wannan shine tahriful muqayyad wa haythu jara tahriku ghayra muqayyadin huwa al-fath amma tahrikul muqayyad fa muqayyadun bima qayyada bihi nan yace tahrikun ila al-kasr an gane ko to da haka tunda yace ta yuharrikuhu bi kasrin kenan a qira'ar lamun din sai ka dauki diddil haraka ba diddil kasra ba me diddil haraka iska iska shi yasa sai ka ce walliya an gane ko wannan shine hikimar kawo wannan haka nan shi ma na gurin nasaba an gane na gurin nasaba da yace bin nasab ka ganda ka bashi biddin nasaba menene jarra wa akaitu bainan nuni wal ya wa qatl wa fati wa bainan nasbi wal khafd shine jarra to amma tunda yace yuharrifuhu sai ka dauka masa diddin tahrif wa huwa asfatu asfatu shi qira'ar can وليحكم وليحكم ضد as السكون wannan ma ضد التحريك na mimun as-sukun an gane mm. mhm. shine yuharriku mm. tabguna khatabakum mala kun mala ramzi ne nawa ibn amir ibn amir shi ke cewa afa gaira dinin lahi da bakon ya bugona mhm. afa hukumar jahiliya afa hukumar jahiliya ya bugona sai ce ta bugona mhm. kaɗaba kummala mm, kaɗaba kummala ya yi wa kammala loke da bi ma'ana ibn amir ya karanta afa gaira dinin afa dinin afa hukumar jahiliya ta bugona وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلا من يرتد عما مرسلا وقبل يقول الواو غصن غصن سوني كوفيون دا أبو, أبو أمر بن العلا سوكي تاوى دا واو قبل يقول أنغانيكو inda yake cewa wa ya ƙulun lalina amanu a sauran kuma su ne ibn kasirin da nafi'u da ibn amir su ke karanta shi ya ƙulun lalina amanu wannan yana da alaka da iktilafin masahi da aka tura wa kufiyuna da basra kufa da basra yana da wawu musaf ɗin da aka tura madina da makka da sham ba shi da wawu an gane sai ta kira ta zo ala hasabi al musaf wa rafi'un siwa ibn al ala kuma duk suna karanta ta da rafa siwa ibn al ala an gane abu amr ibn al ala shi ke karanta ta wa yaqulu allazina amanu yana mai da shi baya inda yake cewa فعسى الله أن يأتي بالفتح, بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا kirar abu amur bin shi kadai kira ta ta waya kulan ladina sai za a ce wa rafi'un wa bin al'ala sai ce man amma mursala amma ibn nafi'u da ibn amir suke karanta ta amma manyar yartadid amma mursila mene muharrika bil idgham lil ghairi da manyar man kaman yanda ya karanta manyar tadid da dal guda biyu kaga shi wannan yana da alaka da rasmul masahib saboda musab din da ba rubuta da dalin biyu ba da ba za su samu sararin karanta ta manyar tadid ba saboda haka musab din da aka aika da shi Madina da wanda aka aika da shi Sham yana dauke da dalin guda biyu hmm. shi sa karatun su yazo da izhar manyar tadid su kuma hurrika bil idgami lil ghairi daluhu wadanda waɗanda ba su ba ana musu tahriki tare da idgami hmm. an gane ko man yartadi bi hmm. man yartadi di ya idgami a ce man yartadda man hmm. hurrika bil idgami lil ghairi da luhu mhm. wa bil khafd wal kuffar rawihi hasala wa bil khafd wal kuffar rawihi hasala an gane ko inda yake cewa mene wal kuffar wal kuffar kafin nan menene wannan da yake cewa ya allazina la tattakhidhu allazina ittakhadhu huzu an wa la'iban min allazina utul kitaba min qablikum wal kuffara kaga wal kuffara sai kuma maqufan ala la tattakhidhu allazina ittakhadhu allazina ittakhadhu maf'ulun bihi wal kuffara la tattakhidhu allazina ittakhadhu huzu an wa la'iban min allazina utul kitaba min qablikum awliya wa la tattakhidhu al kuffara awliya shine wal kuffara awliya shi ko kirar abu amr bin al ala wal kuffari an gane ko gufin ne akan cewa minan lazina utul kitaba la tattakizu lazina takazu dinakum huzuan an la'iban suwa allazina takazu dinakum huzuan wa la'iban kashi uku minan lazina utul kitaba min qablikum wal kuffari wa al kuffari daga nau'i yanzu tattakizu dinakum an wa la'iban minal lazina utul kitaba min qablikum wa al kuffari daga cikin su daga cikin kuffari kada ku rike auliya عندني gane جيني وبالخفض والكفار راويه حسلا راويه kufara حسلا أبو rawihi kitai hasala abu amr وباع بعد بن وقصيد التاء بعد فز رسالة هجم وقصيد التاء كما تلا خفا نعم يتي وباع بعد بن وقصيد التاء كما تلا بعد وبعد نعم وباع بعد بن وقصيد ta ba'adu fuz an gane ba abada inda yake cewa kul hal unabi ukun bi sharri min zalika matubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut kaga wa abada fi al ko mm-hmm. wa abada at kuma ya bauta ma dagut to wannan ba abada dumum kai damma wa abu wa khfid kuma kai khafdan dal kace wa abudi baguti an gane ko wa ba waqfi da ta'a da guti can mm. wa gane wa ba abadad mum waqfi da ta'a wa abuda taguti mm. wa abuda sai abuda ya zama jam'i an gane ko ma abota dagutu ko ko mutum guda da mai bautar dagutu sai zama abu mubalaga ne mai yawan bautar dagutu mai yawan bauta shine abu mm. kamar da ake da abadu kaga abidun mai bauta abadu mai yawan bauta to abud sai zama a nasa kusan ɗaya da abadu an gane ga alamin humul kiradata wal khanazira wa abu dagutar da mai bautar dagutu an gane sai ya ce abu da daguti kaga daguti mudafun ilai saboda yanzu abu da ya zama suna hmm. idan ya zama suna daguti zai zama mudafun ilai amma a can da ya zama abada ya zama fi'ili hmm. kaga daguta ya zama ulun bi sai zama abada daguta an gane ko mm. yasa ya ce wa ba abadad mum waqfi ta abadu fuz shine kira hamza wa abu da tsahuti sai ya ce risala ta hujma risalata hujma oxide ta kama tala risalata hu ta wannan sura an gane ko mm. akwai can a suratul anam ita ma akwai risalatu fardin muftahidina illatin akwai a suratul a'raf wajen risalati hamatu zukuruhu nan shine yace ta hujma ya rasulu rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al ma ballagta risalatahu shine risalata hujma waksirita kai kasaranta fa ballagta risalatihi kama atala safa an gane ko kama ibn amir itala nafi'u safa fi'u ba wannan bai da alaka da rasul domin rasul yahtamilu hazf al-alif kama rabbil alamin da maliki din kaga rabbil alamin da inda yake ba samu shi alif kuma duk ana karanta shi da alif maliki wasu karanta maliki wasu maliki amma rubutun duka guda ɗaya ne hakanan shi ma wannan bai da alif masu karanta da alif sai su sata a matsayin aluja masu karanta biduna alif shi kenan yanda suke وتكون, وتكون الرفع في آه، وتكون الرفع حج شهوده وعقدت التخفيف من صعبة ولع وتكون الرفع تكون كرن تاشيد رفع وحسبوا ألا تكون فتنة ما سوى وحسبوا ألا تكون أنغاني وحسبوا ألا تكون فتنة وتكون الرفع حج شهوده حج أبو أمر شهوده همزة الكسائي an gane yake cewa wa hasibu Allah ta kunu fitnatu an ganshi fa takunu rafu hajja shuhuduhu wa aqadtum at-takhfif min suhbatin wila an gane walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-aymana wannan su ba sai ce walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-aymana an gane ayaye kama da waccan kira ta suratul nisa wallazina aqadat aymanukum wallazina aqadat aymanukum an gane to wannan shi ne ya ce wa akattu mutafi min sohbatin wila wa fil'aini famdun famdul muqsitan la fil aini famdul muqsitan fajza'u nawwinu mithlu ma fi khafdihi hafafafun mala wa fil'aini aini famdul muqsitan shi ne wa ibn zakwan shi ke maddal ainu walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman kaga sai da sharaɗi yana daga cikin masu takfifi saboda tashdidi bai tafiya tare da wannan madda hmm. an gane ko ويجاسي وأكدتم التكفيف من صهبة الولا وفي العين فامدد مقسطا ذاك ابن ذكوان كده قراءة شي يتي والذين عاقد والذين آمنوا ولكن يأخذكم بما عاقدتم الأيمان حمد الكسائي كما أقدتم عقدتم الأيمان آه ولني الأيمان أقدتم التكفيف من صهبة الحمد الكسائي ده أقدتم الإيمان sauran kuma ƙattumul aima na sai ce wajaza'u nawinu kai tanwinin jaza'u an gane ko za'un mislu ma qatala minan na'ami sai zama fajaza'u eh, fajaza'un bitanwin hmm. za'u nawinu mislu ma fi khafdihi ar-raf'u thummila mithlu ma wanda gurin khafdarsa kamar da ita ta zama rafa'a shine mila sun mila kuma ba mu mance ba Eh, suna karanta da tanwini da kuma rafa kenan sai su ce fajaza um mislu fajaza um mislu ɗaya kira'ar fatan da waɗannan sun karanta da tanwin su ko tasu kaga bidu ne tanwin yau wannan da ya ce mislu ma fi khabdihi raf gurin kafda kamar shi ta rafa su ko nasu kaga menene kafda sai su ce fajaza'u misli jaza'u misli mudafun mudafun ilayhi an gane ko su ko wannan fajaza'un mislu ma qatala na sai je وكفارة نو طعام برفع خفضه دمغنا واقصر قياما له ملا وكفارة نو كيف تكفيك تنوين كفارة أنغانيكو إذي أو كفارة طعام مساكين كفارة نو ورفع وكفارة نو طعام برفع خفضه كفارة طعام إذا أني تنويني سأي رفع أنغاني إذا أنت تنويني تسأي خفض بعد كفارة نو da'amu bi raf'i khafdihi dum ghinan kaga dum ghinan da Abu Amr da kuma ibnu Kathir sai ya maka Nafi'u da Ibn Amir alaikum Isma'il suka dau suka saura da waccan qira'a dum ghinan an gane ko sauran sai su ce kafaratu ta'ami masaki kafaratu ta'ami su kuma nan kafaratun na gaba waqtul qiyaman lahu wancan da mm. masakin kafaratun da'amu ko kafaratu da'amu masakin mm. waqtul qiyaman lahu mula an gane ko inda yake cewa da alallahu albaka batal baitul harama qiyaman linnas lahu almula lahu lahu hisham mula ibnu zakwan kaga hisham plus ibnu zakwan sai su baka ibnu amir ibnu amir ke cewa eh, linnas qiyaman an gane ko qiyaman maimakon qiyama نعم. وضم استحق افتح لحفص وكفه وفي الأوليان الأولين فضف صلة وضم استحق افتح لحفص يقول إني كتوى فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان حفص كري كتوى استحق للسورة سنعتها من الذين استحق عليهم الأوليان أنغاني وكمن وكسره وكسره ودم استحق افتح لحفص وكسر كي دم كي فتح الدم كما كي فتح الكسر هذا ده قراءة استحق شي كما حفص استحق شيني وكسره معطوف على ضم ضم استحق افتح لحفص وكسره وفي الأوليان يقولون من الذين استحق عليهم الأوليان أوليان شيني تسمية أولى أولى ما في أولى وان ده يفتشن shine aulaya ne waɗanda suka fi cancanta guda biyu su kuma kirar hamza da ke da shu'uba awwalina na farko su ne awwalina al'awwalu na farko al'awwalina na farko an gane ko min Allah wa fil awlayanil awwalina fa qibsila hamza da ke da shu'uba suke cewa min allazina istahaqqa alaihim al'awwalina na farkon nan وضم الغيوب وضم الغيوب ما وضم الغيوب يكسران عيونا العيون شيوخا دانه صحبة الملا an gane ko saboda guyubi ya zo ana izqala Allah ya yawma yajma'u Allah ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub to saboda wannan guyub din da istidradi ya kawo duk inda guyub suke alqur'ani hukuncin su guda dammal guyubi masu yi wa guyubi damma an gane bi kasrin masu mai da shi da kasra wannan damar da aka saba da ita ta huyu to waɗanda ke mai da ita kasira an gane ko su ne waɗannan yaksira ne su faɗi sila sai su ce innaka anta allamu na ziyu ziyu shine damar ya yaksira ne sai ba a nan ba uyuna hmm. wa fajjarna al uyuna sai su ce iyuna an gane ko fa akhrajnahum min jannatin wa uyunin sai su ce wa iyun an gane ko hmm. innal muttaqina fi jannatin wa uyun wa iyun bi shine uyunanil uyuni hakanan al'uyun an gane bi inda uyuni ne min al'uyuni yawwa fajjarna fiha min al'uyuni sai min al'uyuni hakanan summa litakunu shuyukha sai shiyuka waɗannan guda biyu uyunanil uyuni shiyukan danahu suhbatun mala da haka guyubi shine takaita ga hamza da shuba amma waɗannan tun daga uyunan al'uyuni da shiyukan wanda suke masa kasara su ne danahu suhbatun mila da ibn kasir da hamza da kisa'i da shuba da ibn zakawan جيوب منير جيوب منير دون شك وساحر بسحر بها معهود والصف شملنا جيوب منير منير أنغاني جيوب yake cewa. Eh, menene wal yadrimna wa kumurihinna ala jiyubihinna tasti ala jiyubihinna da kasra shine munirun duna shakkin kaga munirun ibnu zakwan duna ibn kasir shakkin hamza da kisayi ma'ana uba ne ya fice daga cikin dana husu hubatun mila haka ne ko shi uba ne ya fice bai yin na jiyubi muniru jiyubi sai ya ce wa sahirun biha sahirun an gane ko قال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وتلقيت سوى إذ أوحيت إلى الحواريين تولى ساحر إن ما سكرن تاتا سحر an gane ko wa iz gafattu bani isra'ila in ka izji tawon bil bayyinati fa qala alladhina kafaru minhum in hadha illa sahirun mubin sai in hadha illa sahirun mubin wadanna yau illa sihrun mubin ko yiwu munirun duna shakkin wa sahirun bi karanta sahirun a gurin sihirun biha a wannan sura ma'ahu da haka nan suratu hud an gane ko wa min dabbatin fil ardi wala ya illa ala allahi rizqa alam wala khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshu ala al ma'i yamlukum ayyukum ahsanu amala wa la yaqul innakum mabusuna min ba'di al maut yaqulanna alladhina kafaru illa sihrun mubin sin sahirun mubin an gane ko shine ma'ahuda wasaffi haka nan suratul safi an gane ko wa izala ita bin maryam ya bani isra'ila إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لما جاءهم بالبينات قالوا هذا ساحر سيستي هذا ساحر أنغاني shine wa sihirun biha ma'huda wa shafi shamlala akwai kuma na suratu yunus an gane shi na suratu yunus yana bayani ne akan karanta ta sahirun da sahari mm. an gane ko yake cewa yunus da saharin shafa wata salsala sahirun zuba duk su ne mm, ware وخاطب في هل يستطيع رواته وربك رفع الباء بالنصب رتلا وخاطب في هل تستطيع رواته رواته شنو sa'i yake cewa wa isqala iza qala man hawariyuna ya isa ibn maryam ya isa ibn maryam hal tastadi'u rabbaka hmm. an gane shin kana ima ubangijinka shine hal tastadi'u rabbaka kana ima ubangijinka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama yasa yace wa rabbaka raf'ul ba'i bin nasbi rutila sun ce hal tastadi'u sai rabbaka an gane ko hmm. shi kuma dayan hal yastadi'u rabbuka hmm. ubangijinka na iyawa an gane ko wanda da ya ga su a yanzu ga da sabon manzo Allah wa sallallahu alaihi sallam. Allah ya ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal kullun amana billahi wa malaikatihi qalu rabbana wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir an gane mhm, sai ce hal da hal da hal yastabi shine sauran suna ce hal yastabi rabbuka su kuma hal tastabi rabbaka kana ima ubangijinka ka sa yi mana kaza an gane kana iya wa iya ubangijinka ka sa yi mana kaza ويوم جرفت الخذ وإني ثلاثها ولي ويدي أمي مضافاتها العلى ويوم برفع خذ ما سكرنت يوم يوم يوم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم خذ وراء الصبا ما عدا نافي سوكي سوى الله هذا يوم نافي وشي سوى هذا يوم an gane ko hadha yawma yanfa'u as-sadiqin sirquhum haka da akwai irin wannan ibara suratul an'am ke cewa sabilu bi raf'in khudh na kuma wa yawma bi raf'in khudh an gane ko wali tastabina sabilul na nafi'u shi kadai ke cewa wali tastabina sabilal mujrimina an gane sauran kuma duka sabilu an gane hamza da kisa'i kuma suna yastabi wal na sabilul mujrimina wa yawma bi raf'in khuz da yake da sabila bi raf'in khuz hmm. an gane wa inni salasuha ya gama sai ya aulidaha akwai inni inni guda uku ga sanan ya kawo maka su ko hmm. inni ya akhafu Allah rabbal alamin inni ya uridu an tabu abi ismi an gane wa inni u'izu wa inni u'azibuhu wa inni fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahadan min al-alamin shine wa inni salasuha an gane ko duka wannan inni inni din guda biyu eh, na farko ahlus sama inni akhafullah nabi da na uku na fi ushi kadai an gane ko wa ashirun ya liha alhamdu bi dammi mushkala wa na fi in kafta an gane sai ya ce mene wali wali wayadi inda yake cewa li an gane ko liya da yake cewa ba ka yan ya kunu liya an akula an gane ko ma ya kunu liya an akula shi ma ahlu sama wali wa yadi an gane ko da yake cewa wa ummi wa mene eh, ya ah. eh, ilaika yadi shi nan bai daga cikin istisnari ya zama nafi da abu amurin ko mm, mm, akwai ya kawo yadi an ulihimar yadi an na fi da abu amur da hafsu wa faƙa yawwa ya ilaika sai wa ummi wa ummi wa ummi wa ajri sukina suhbatin an gane ko to na ga kaga ibnu kasirin wafaqa ahlus sama an gane dini suhbatin suka yi iskani kaga hafsun ya fita sannan kuma ibn amir shi ma yana tare da nafi'u da haka nafi'u da abu amrin da ibn amirin da hafsu suke cewa ummiya ila haini min dinillah haka na suke ajiriya an gane dole subatin su subatin ke ne waɗanda ba dina su ne ibn amir an gane ko suke yin wannan fata alhamdulillah alhamdulillah eh, eh, da su sababbin musulun kaga irin wannan addu'a da kaga ba a samun daga sahabbin a ga suna su sababbin masalisa dai a lokacin to sai ka ga duk irin wannan da sai hal yasta di'u rabbuka kai hal yasta di'u rabbuka ubangijin ka yana iyawa kaga to ban ubangiji na kai da sun riga sun sai yana iyawa amma irin yana suka ce ubangijin ka na iyawa kaga da yazo sai ya ce rabbana anzil alaina ya sai ya ubangiji ba shi kada iya saukar mana da ma'ida kada iyawa ka saukar mana kaga shi bai wanda addu'a ba kama ga su da yake ma'azuruna da sababbin musulunta ne kaga musu uzuri kaga Allah ba ya musu kaga Allah mai musu gargadi akan magana da suka faɗa saboda